Ibraniyawa Sura ta shida. Saboda haka, sai mu ci gaba a kan ƙa'idodin farko na al'amarin almasihu har ya zuwa kammala, ba wai mu sake koyar da jigajigan nan na tuba da ibada mara tasiri ba, da na gaskatawa da Allah, da kuma na koyarwa a kan wanke-wanke da ɗora hannu da tashin matattu da dawwamamin hukunci. Za mu ko ci gaba in Allah ya yarda, domin waɗanda aka saka zukatansu sarai, har suka ɗanɗana bai wannan ta samaniya su kuma samu rabo na ruhu mai tsarki har suka ɗanɗana daɗin maganar Allah da ikon zamani mai zuwa sa'an nan kuma suka ridda ba mai yiwuwa ba ne a sake jawo su ga tuba tun da yake sake gicce ɗan Allah suke yi su da kansu su kuma wulaƙanta shi a sarari ƙasa ma da take shanye ruwan da aka yi mata akai-akai take kuma fidda tsire-tsire masu amfani ga wanda ake noma ta domin su Allah yakan sa mata albarka amma tsire-tsirenta ƙaya ne da kashin yawo ba ta da amfani kenan tana kuma gab da la'antarwa ta dai ƙonewa ne ko da yake mun faɗa haka a game da kukan ya ƙaunatattu mun tabbata kuna akan abubuwa mafiya kyau na zancen ceto gama Allah ba mara adalci ba ne har da zai ƙi kula da aikinku da kuma ƙaunar sunansa da kuka yi wajen yi wa tsarkaka hidima har yanzu ma kuna yi muna da bukata ƙwarai kowannen ku nuna irin wannan himma ga yin cikakken bege tabbatacce har ya zuwa ƙarshe don kada ku yi ragwanci sai dai ku yi koyi da waɗanda suka karɓi cikar alkawarin nan ta wurin ban su da haƙurinsu sa'a da Allah ya yi wa Ibrahim alkawarin da yake ba wani wanda ya fi shi girma da zai rantse da shi sai ya rantse da kansa ya ce hakika zan yi maka albarka in kuma riɓanya zuriyarka ta haka Ibrahim bayan da ya jure da haƙuri ya karɓi cikar alkawarin hakika mutane sukan rantse da abin da ya fi su rantsuwa kuwa ita ce abar da take tabbatarwa a duk lokacin gardama don haka sa'a da Allah yake son ƙara tabbatarwa magazan alkawarin nan dahil cewa nufinsa ba mai sakewa ba ne sam sai ya haɗa da rantsuwa domin albarkacin abubuwa guda biyu nan marasa sakewa masu nuna cewa ba shi wa Allah ya yi ƙarya mu da muka gudu muka samu mafaka mu karfafa kwarai mu riske abin da muka kafa bege a kai begen nan ko da muke da shi kamar an kaya ki garai kafaffe tabbatacce shi ne kuma ke shiga har can cikin bayan labulan a inda saboda mu ne Yesu ya riga mu shiga da yake ya zama ban na har abada kwatancin ɗabi'ar Malki Sadiq.